bismillahir godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da biyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu wanda zai shiryar da shi dan karam ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka biyo baya da ainihin kyautatawa haƙiƙa zance mafi gaskiya shine littafin Allah shirya mafi ainihin wato kyawu da zama alheri ita ce shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wani abu da aka fare shi aka kirkire shi wannan abu shi yake kira bid'a duk wata bid'a kuwa yar wuta ce Allah ya tsare mu a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ainihin wato shar'anta mana shari'o'i da dama a daga cikin shari'o'in nan akwai matsala dangane da iddar mata da abin da ya shafi harka ta azumi da harkar sallah da waɗanda ke da alaƙa da abubuwan da ke da dangantakar kwanaki da makamantansu duk waɗannan ibadojin baki ɗaya sai Allah ya rataya mana su dangane da yadda jaririn wata yake fita da kuma yadda yake bayyana to a lokacin sahabbai sai suka zo suna tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa menene ya sa wata yake fitowa ɗan ƙarami amma sai koma yana ainihin wato da girma har ya cika daren sha biyar sannan ya koma ɗan ƙarami kamar yadda yake to kamar yadda malaman tafsiri su suka ambaci waɗannan kisoshi, amma gaskiya min haisu isnaduha min haisu isnadiha la tasih li'annaha min riwayati siddi as-saghir huwa gaskiya ta hanyar isnadin wannan bai inganta ba amma malaman tafsiri suna ainihin ambatar wannan magana riwaya siddi as wato malam na dakali haka suke ce mishi wani makaryaci ne gaskiya a zahiri dai an yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da jaririn wata to Allah maɗaukakin sarki sai saukar da aya ta alkur'ani yana cewa wa yas'alunaka anil ahilla suna tambaya ka game da ainihin jinjirin wata qul hiya mawaqitu lin-nasi ka ce musu shi jaririn wata din nan yana bayyana ne saboda ya nuna wa mutane lokuta wal hajji da kuma tsare-tsare na ibadojinsu wato yana bayyana bayyana jaririn wata tana nuni ne zuwa ga lokacin ibadojin azumi da iddar mata da kuma lissafe-lissafen shekara da aka saba wane ya karɓi bashi wurinka wane an yi yarjejeniya to watan yana bayyana ne don ya rinka taimaka mutane wajen kyautata wannan lissafin sannan kuma don su gane lokuta da watannin aikin hajji to ibada mafi girma daga cikin ibadojin musulunci su ne guda biyar ɗin kalmar shahada sallah azumi zakka hajji da ainihin waɗanda kuma za su biyo bayansu azumi na daga cikin ibadoji mafiya girma wanda saboda girman shi Allah da ya shar'anta mana sai jawo hankalin mu cewa ba mu kaɗai ya shar'antawa ba al'ummomin da suka gabace mu ma an shar'anta musu domin yin azumi yana samar da tsoron Allah ga mai yin shi to matsalar da take ita ce shi azumi ana ɗaukan shi ne ta in an ga wata kamar yadda ake sauke shi in an ga wata to matsalar ganin wata a musulunci tana iya faruwa ta hanyar mutum ɗaya mutumin kirki adili Wadan don ba don hadisin da al'imamu abu dauda ya ruwaito sahihi daga sahabi abdullahi ɗan umar yace tara annasul hilala فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه jama'a sun nemi ganin wata wato ashe sunna ce ta salaf sahabbai da waɗanda suka ainihin bayan Allah na gari cewa in yammaci tayi. ba wai na ƙarshen ramadanu ba kawai kowane wata sai jama'a su tsayi suna neman ina za a ga wata yammacin ƙarshen watan da ya gama sai a tsaya ana duban ina ne za a ga sabon wata wannan sunna ce yace to mutane sun yi haka dangane da sha'aban da ya tsare ana fatan ramadan ya shiga abdullahi dan umar ya ce ni sai na zan ina daga cikin waɗanda suka ga wata na je na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya yarda da ni ya yarda da shaida ta ya dau azumi kuma yace mutane su dauki azumi wannan hadisi shi kadai ko ba a gwama shi da wani ba ya isar wajen cewa in musulmi mutumin arziki ya kawo riwaya ya kawo magana cewa ya ga wata za a iya ɗaukan azumi wancan hadisin a arabi da suke hujja da shi hadisi ne da ifi mursali la hajata fihi al nasai ya fitar da shi cewa an ga wata wani ya zo ya ce manzo Allah ya ga wata annabi ya ce kashi da la ilaha illallah kaza kaza kaza kaza ce to a tashi a kira sallah wannan hadisi da ifi ne dan haka wancan ya isar mana insha Allah a takaice musulmi guda ɗaya in ya zo ya shi da ya ga wata za a iya ɗaukan azumi kuma wannan ɗaukan azumi duk al'ummar ƙasa baki ɗaya da duniya kakaf ya ishe su su ɗauka domin manufar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana ya rataya mana yin azumi ɗin nan kenan da ganin wata domin ya zama duk duniya an tashi da ainihin azumi a rana ɗaya an sauke a rana ɗaya don haka watan ya zama ƙwaya ɗaya ne daga nan ne ake gane kuskuren wasu malamai da suka ce akwai ikhtilaful mafale wato akwai bambanci tsakanin ganin watan wasu ƙasashe da wasu ƙasashe wannan magana gaskiya ba ingantacciya ba ce ingantacciyar magana ita ce watan nan dai kwaya ɗaya ne in ya fito a najeriya to ya fito a dukkan duniya sai dai wata ƙasar in allah ya sha makance musu ba su gan shi ba ko kuma wata ƙasar allah ya bayyana shi amma judo ya zo ya rufe shi to a ƙarƙashin haka in aka ce an ga wata a najeriya babu shakka wajibi ne dukkan musulmin duniya su ɗauki azumi in aka ce an ga wata a kowane nahiya ne na duniya wajibi duk musulmin duniya su ainihin ɗauki azumi domin watan nan shine kwaya ɗaya ba wai na Najeriya daban na Nijar daban ba a'a in dai bayyana to ya bayyana ya rage kawai lokaci ake jira misali in an ga wata a Saudi Arabia ya lazimce mu da zarar mun ji sun gani tare da cewa mu rana bata faɗi ba ma a lokacin sai mu tabbatar da cewa to an ga wata muna jiran rana ta faɗi ne kawai mu duba don mu ƙara tabbatar da mu ma ya bayyana a ƙasar mu to da lokaci zai yi domin karfe bakwai in ta a saudi arabia lokacin karfe biyar ne a najeriya kun ga rana ba ta faɗin mana ba to in aka ce an ga wata saudi arabia wajibi ɗan najeriya su ya ɗauki ainihin azumi in rana ta faɗi ƙasar ku najeriya ba ku ga wata ba wannan ba hujja ba ne shi ke in aka ce an ga wata a najeriya ta iya yiwa saudi arabia a ɗazu sun duba karfe bakwai ɗinsu na yamma ba su gani ba yanzu mu kuma nan an zo ainihin an duba an ce an gan shi wajibi ne saudi arabia da dukkan duniya su amince su ɗauki ainihin wato azumi wannan ita ce dokar musulunci wadda take yawo akan ainihin dukkanin musulmi to a cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yayi ishara zuwa ga cewa mutane mafi alheri su ne mutanen da suka rayu tare da shi zamanin shi sannan sai waɗanda suka zo bayan su sannan waɗanda suka zo bayan su sai annabi ya ce sannan sai al'amari ya fara lalacewa mutane dangane da karɓan shaida kuma sai mutane su zo suna ba da shaida tun ba a tambaye su ba sai ka ga zalunci da ainihin wato ta'addanci ya bayyana a cikin su wato wannan hadisi yana nuna mana gwargwadon yadda zamani ya ƙara nisa daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya da zalunci da rashin amana suna ƙara yawa sannan shaida tana ainihin ƙara sassauci ana samun mutane suna ƙara lalacewa shaida ta banza za ta iya faruwa to wannan yasa irin tsatsauran matakin da aka ɗauka a zamanin annabi da sahabbai babu shakka akwai buƙatar a ƙara tsaurara mataki fiye da wancan a waɗannan zamunan namu domin gashi wannan hadisi na imran dan husaini da ke cikin bukhari ya mana ishara akan shaida tana ƙara lalacewa al'amarinta na rushewa gwargwadon yadda duniya ta ƙara nisa wannan matsala ita ce abin da yau take faruwa a duniyar musulunci abin takaici a duniyar musulunci a yau babu wata shekara da za ka samu duk duniya an ɗauki azumi a rana ɗaya an sauke rana ɗaya an yi ƙaramar sallah rana ɗaya a yi babbar sallah rana ɗaya ainihin wato tare da lissafin kowa ya amince akan haka sai ya zan wani ya ɗauka wani bai ɗauka ba wasu sun ɗauka wasu ba su ɗauka ba wasu sun yi sallah yau wasu sai gobe wasu kuma sai jibi to menene yake faruwa a ƙashin gaskiya saboda Allah ta waɗancan zahirin nassoshi na shari'a da aka yi aka yi aiki da su a waɗannan lokuta ba tare da an auna waɗancan nassoshin hadisai da ke nuna mana zamani ya ƙara rikicewa ba don haka shaida wajibi sai ta ƙara ƙarfi sai a ce ai a zamanin annabi gashi mutum ɗaya ya zo ya ba da shaida an karɓa to yanzu ma da zaran mutum ɗaya ya zo ya bayar da shaida sai a karɓa gaskiya ne to amma kar ka manta shahadar ta lalace a bisa yadda take a dace kwatankwacin a da ɗan firamare 7 in ya gama aiki in ya je sai a dauke shi a bashi babban mukami mukamin da a yanzu in ka gama sakandare da wahala a ɗauka a baka wato ita kanta shaidar ta boko ashe ta ƙara lalacewa a bisa yadda take a da jama'a mun gane wannan da kyau wallahi haka al'amarin nan yake to ashe a yanzu akwai buƙatar in kwamitoci ne musulmi za su kafa dangane da matsalar ganin wata wajibi su kafa idan wasu matakai ne za su ɗauka masu tsauri wajibi ne ainihin su ɗauka yanzu a yau da nake magana ɗinnan gashi yau ɗinnan ranar juma'a ce wadda ta daidai da hudu ga wata na ainihin shawwal a lissafin ainihin watan shawwal ɗin najeriya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya shi daidai da ashirin da tara ga watan disamba shekara ta dubu biyun bature to amma a yau biyu ne ga watan shawwal ɗin saudi arabia wanda ya daidai da shekarar 1421 ma'ana kwana biyu ta zara tsakaninmu haka lissafin yake in ka tafi ƙasar sudan haka lissafin yake in ka tafi ƙasar qatar haka lissafin yake in ka tafi ƙasar masar in ka tafi ƙasar yaman su kuma yau nasu lissafin ya sha bamban da waɗannan guda biyu su kuma yau suna ainihin uku ga wata ne ma'ana yanzu bana kenan akalla musulmi sun yi sallah kashi uku wasu sun yi ranar litinin wasu sun yi ranar talata wasu sun yi ranar laraba musulmin najeriya sun yi sallah ranar litinin musulmin kasar ainihin yaman sun yi sallah ranar talata musulmin kasar saudi arabia da mafi yawancin duwalul khalij yankin tekun fasha kasashen laraba da ke kewaye da nan sun yi sallah a ranar laraba to menene ya kawo wannan saɓanin a ƙashin gaskiya wannan saɓanin ya faru ne sakamakon wasu sun lura da irin waɗannan nasoshi da annabi ya faɗa a zamanin yanzu dole ne a tsaya a dubi yadda za a yi aiki da su wasu kuma ba su dubi wannan ba mutanen da suka tsaya suka dubi waɗannan su ne mutanen nan da malaman su da sarakunansu na ƙasashen saudi arabia da ƙasashen da ke wannan yanki don haka sai suka kafa kwamitoci masu matuƙar ƙarfi game da harkar ganin wata yadda hukumar ganin wata ƙarfinta bai gaza ƙarfin duk wata hukuma da ka sani ta huɗar yau da kullun na rayuwa ba misali hukumar ganin wata a ƙasar saudi arabia kamar hukumar ptf ce ko kuma ainihin hukumar da ke kula da harkar lafiya ko hukumar da ke kula da harkar ilimi shin ana sassauci game da hukumar ptf misali sanda take aikinta a ƙasar nan ana sassauci game da ainihin hukumar kula da lafiya hukumar kula da abinci hukumar kula da asibitoci hukumar kula da wutar lantarki ruwan famfo da makamantansu ma'ana yadda ka san waɗannan hukumomi ne masu zaman kansu yanzu in ka tashi a nan zariya ka san inda wata bot take ka san inda nepa take ka san inda nitel take ka san inda asibiti yake ka san inda hukumar makarantun primary da secondary da jami'o'i take haka a saudi arabia an ka tashi zaka san ga inda hukumar ganin wata take wane ne director general ɗinta a ƙarƙashin darakta general ɗin akwai ƙananan daraktoci a ƙarƙashin su su kuma akwai ma'aikata a ƙarƙashin su a kowace anguwa suna da ɗimbin ma'aikata kamar mutum ɗari ko ɗari biyu a kowane kwararo za a samu gwargwadon mutum goma mutum goma sha biyu mutum mutum ashirin da makamantansu waɗanda duk sanda kai wane kace ka ga wata baka daga cikin kwamitin dattawa ɗin nan baka daga cikin suwana da suwana sai a ce to shikenan ruga da gudu ka je ka samu ɗaya cikin mutanen nan ka gaya mishi ba wai matsala ce da za a ce an kafa shugaban kwamitin yana nan ko kuma 'yan kwamitin suna nan zaria kai kuma ka ga wata a kaduna